lokacin da muke ciki matasa na gudanar da ayyukan hannu daban-daban a nan kwaminikin mu ta karma har izuwa jihar talabere sai mu saurari wani matashi mai suna adamu wanda ake kira da ado mai sana'ar aski aski dai a kwatance ina da shekara bakwai zuwa takwas da na fara shi na koyi shi ne a ƙarƙashin wani mai gidana da ake ce ma hamza cica shine shahararren ma'aski a cikin garin karma yara yake bani ina musu aski ta haka ne har kai na gwanance Can da fawa na fara, amma sai na ga fawar batta ja sai na barta. Da wani irin kayayyaki ne ka fara, wacce irin moriya ce ka samu a cikin wannan sana'ar ta aski, wani irin matsaloli ne kake cin karo da su. Na'urar da ma na so ma aiki da ita aro ta nayi wajen wani, wani bi reza ishirin masu yan hudu din nan, yan dala biyar biyar da su ne nike yin askin. Idan na samu mutum biyu ko uku na musu aski to kuma sai gobe. Tun ina sayan reza ishirin har ya kai ina sayan dan faken nan na dala arba'in har ya kai ina sayan fake biyu a batun da nike miki yanzu kartushin reza nike saya sati biyu yake mani ta haka ne na soma wa ga tawa na'urorin a yamai nike aika a sayo su amma su rezozin a nan nike sayan su a wuni kana iya samun mutum ishirin an kai sa'a mutum goma za su biyan ka wasu kuma ba sa biya arba'in muke aski wani bi arba'in din ma ban ma samun su sai ka ga mutum ya baka dala talatin ko kuma ya ce ma ka yi hakuri baya da kuɗi lalle na samu amfano da zaran mutane sun san ka shi ma ai alheri ne dan wataran za ku iya gama wani wuri zai iya maka alherin da baka zato kuma a ciki nike ɗaukar ɗawainiyar iyalina akwai ma wanda nike taimakawa kenan ku ai sai hamdala tunda kana biyan bukatunka har kana taimaka ma wani wani kira ke gare ka zuwa ga matasa da ke zaune ba aikin hori babu na baki wallahi kiran da nake musu shine mutum ya kokarta ya koyi aikin hannu don yanzu sana'ar kasuwanci ba ta da dimu mafi kyau dai mutum ya iya aikin hannu don kaga akwai dumki akwai aski akwai sudir ayyukan hannu na nan da yawa da ba sai kasuwanci ba aikin hannu in ka iya shi to ko da yaushe zai amfane ka ka dai samu kayan aikin to bukatar ka za ta samu nim duda ni gwajina dun duni gwajina kul murado kul ban